jama'a asalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku daidai wannan lokaci insha Allah yau zan muku bayanin wanda application wanda ake hada sticker WhatsApp yadda ake hada sticker WhatsApp a takaice yadda za ka hada sticker WhatsApp haka ce sticker WhatsApp ana nufin wani dan kwaro kamar haka ko kuma in ce mutum ko hoto ko dai wani rubutu wanda za ka an yi mishi salo an turo salam ko kuma dai wani ya kuke wani kuma dai ga sunan sun kasance da dama irin haka to yau insha Allah za mu muku bayani akan yadda ake hada wannan abun kawai ka biyo mu mu je cikin bidiyon da Allah ina roƙon ka idan yanzu ne farkon zai daga wannan channel namu da Allah ka danna mu subscribe sannan ka danna alamar kararrawar sanarwa ta yadda mun dora wani sabo za a ki sanar da mu je cikin bidiyon ku yi haƙuri sakamakon kasancewar kangoyen ta zo ta juya mun yi haka ne don mutum ya fahimci abin da ake yi abu na farko da za ka yi sai ka zo ka shiga google play store bayan ka shiga google play store sai kai sacin din sunar application din ga ta nan kamar yadda kuke gani ip sticker i sticker sai ka zo kai installing ɗinta kamar haka kamar yadda kuke gani gayi nan ya bude sai ka sai mu danna open din kamar haka fuskar da zai fara buɗe maka kenan daga farko sai ka zo ka danna nan sannan sai ka yi zaɓi kalan hoton da kake so kama abin ka mai da shi stika bara mu gani ga wani hoto bari mu yanki wannan hoton idan ka zo in ka bar shi a zaɓi na farko shine za ka zaɓe shi iya angul ɗin da kake so ka bar shi ko girma kana iya ka rage mai girma ko ka ƙara mai iya yadda ranka yake so zaɓi na ɗaya kenan cikin zaɓi guda ukun nan to sai ka zo ga wannan kuma duk yadda kake so ka saka shi in kana so ka saka shi cikin title ko kuma dai wani abu dai ga zaɓi kala-kala daban-daban masu ban sha'awa a ciki sannan kuma ga wani zaɓi mai alkamashi wannan shine idan ka shige shi mai alkamashi kana da daman da zaka iya zai baka daman ka yanke iyayen da kake so kuma ka mai kalan da kake so misali bari mu kwatanta mu gani kamar haka kana yankewa yana nuna maka abin da kake yi a can sama yana kana yankewa yana nuna maka abin da kake yi daga can sama kamar yadda kuke gani na yanke shi kamar haka to yawa nan ya riga ya cire min dukan sauran a haka zai ke gani duk wanda na tura mawa to amma kafin nan ina da bukatar in rubutu a ƙasa sai in zo in taɓa alamar rubutu sai in rubuta sannan ga wasu zaɓi a nan wurin in kana so ka canza kalar rubutun ko kuma ka mai da shi kalan zaɓin da kake so da yadda kake ra'ayi ga sunan kaloli ne daban-daban kaloli da dama masu birgewa wanda sai wanda sai wadda ranka yake ke so to ni dai bari na zaɓi wannan kalan wannan kalar rubutun sannan kuma kamar batun kala kamar da shi kala gayi nan ga kaloli nan su ma masu burgewa da ban sha'awa ga su nan kala daban-daban kala daban-daban ni dai bari na zaɓi baki a nan zaɓin ya fi min nan kuma kamar yadda kuke gani ga nan kana gani yana canzawa rubutun dizainin ne shi ma na rubutu mai kyau mai ban sha'awa amma ni na zaɓi wannan kala nan kuma idan kana da buƙatar sa mai background ka saka rubutun cikin wani abu yadda kake da bukata dai ga dai nan bayan nan bari na yi wannan zaɓin sai in yi saving sai ka zo ka saka shi a daidai iya yadda kake so kuma da inda kake so ka ijiye shi misali kamar haka na rubuta muna godiya to sannan kuma shi wannan zaɓin da kuke gani gashi shi ma wata stika ne sai wadda kake da ra'ayi ga sunan dai huluna ne abubuwa ne da dama ga sunan sai wadda kake da ra'ayi ko kake da bukatar ka yi amfani da shi har da ma wasu kalolin daban to amma ni ba zan yi amfani da wannan ba ko ɗaya saboda a stikan da zan haɗa ba na buƙatan wannan a ciki gaba ɗaya to don haka shi kuma nan wurin alama ne na yin zane ko kuma ka ɗan sa mishi wani shining na kalan da kake so ya fito maka a gefen abin ka kaman yanzu kamar yadda kuke gani ina iya in zana zane a jikin shi ta yadda nike so ko kuma ta irin kalan abin da nake so in kuma kai yauwa gashi kamar yadda kuke gani zan zana shi kuna gani kuna gani ko da dai gwaji muke yi ba wai muna yi kamar gayinan sai yadda mutum yake da ra'ayin ya yi amfani da shi amma dai bari mu cire kawai don kwatantawa ne don kwatantawa ne yawwa to iya haka idan mutum ya gama duka wa'innan zafinan ka gama wa'innan duka zafinan shi kuma nan kamar abubuwa ne ga shi shi ma kamar da 'yan ƙananan abubuwa ne shi ma na dai dukka na sawa ne na yadda zai burge ko kuma ya ƙara ma abin ban sha'awa sai ya yi yadda ya yi maka to daga nan bayan nan ga to yanzu bayan mun gama sai mu zo nan wurin mu yi in bayan ka yi sabin zai yi sacin kamar haka to yanzu sha Allahu ya riga ya gama sabin kamar yadda kuke gani to kana iya direct daga nan kai share din shi to, to whatsapp ko kuma ka zo kai share din shi to instagram anan ko kuma kai share din shi to friend din da kake so duk ta yadda kake so ka tura mai wannan shine yadda ake hada tikar whatsapp amma kafin nan bari mu je cikin whatsapp kai tsaye mun yi adin nashi a cikin whatsapp kamar yadda ake yin adin bari mu je whatsapp kai tsaye don ganin cewa ya haɗu ko ko bai haɗu ba yawwa kamar yadda kuke gani ga shi mun shigo cikin watsu kamar yanzu bari ina bukatan zan tura ma wannan sticker da na hada a ciki to sai na taho kamar nan kamar yadda dai kowa ya sani nan ake tabawa idan za a tura sticker whatsapp kamar yadda kuke gani in kuka kalla kuka lura a nan wurin kaɗan ga nan ya nuna alamar hotar da na hada gashi nan da na taba kawai direct ya riga ya tafi wannan shine yadda ake tura stikar whatsapp cikin wanda ake hada stikar whatsapp muna godiya da ziyartar wannan channel namu mun gode mun gode da Allah mun inda yanzu ne farkon ziyartar ka wannan channel ka danna mana subscribe da alamar liking dan hakan yana kara mana kwarin gwiwa jama'a assalamu alaikum